Daga birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci goma sha bakwai ashirin da biyar da kuma sittin. Masu wuraren ma a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama maka tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita 200.5 sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da niyya da kuma dalol. Duk a jamhuriyar Nijar sai kuma tashar Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. kuna iya kama mu hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu mu Assalamu alaikum, ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Mahmud Lalo muka sake dawowa a shirin mu na hantsi. Cikin shirin za ku ji cewa mai ɗakin gwamnan jihar Kebbi ta samar da wani shiri don yaƙi da cutar sankara. cutar sankara yanzu gaskiya tana buƙatar tallafi ba na gwamnati kaɗai ba har da al'umma ga baki ɗaya saboda ciwo ne magance shi yana da tsada a jamhuriyar Nijar kuma kungiyar Regis ta baiwa wasu garuruwa goma sha shida kyaututtuka saboda tsabtace mahallansu da suka yi. Haka kuma za mu kawo muku shirin kallabi tsakanin rauna wannan Maryam Dauda za ta gabatar. Daga nan kuma sai shirin jaridan Amurka sai kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu kuke ajiye mana. amma duk waɗannan sai kun fara da shan labarin duniya tukunna. jama'a assalamu alaikum a yau juma'a ake sa ran shugaban amurka donald trump zai janye goyon bayan kasar ga matsayin da aka cimma ta dakile shirin makamin nukiliyar iran amma kuma ya sauya ra'ayin soke shirin a maimakon haka ana sa ran zai shimfiɗa sabbin tsare-tsare kan wannan yarjejeniya ana hasashen mai yiwuwa shugaba trump ya bayyana cewa matsayin da aka cimma da hukumomin washington da wasu kasashe biyar a shekarar 2015 ba sa ko kuma ba ta kare wani muradin amurka ta fuskar tsaro wannan mataki da ake sa ran zai dauka zai baiwa majalisar dokokin kasar wa'adin kwanaki 60 domin ta yi dubi ko ya cancanci a maido da takunkumin da aka saka wa iran din a baya ko kuma a'a da yawa dai daga cikin 'yan republicans da 'yan democrat ba sa goyon bayan maido da takunkumin wanda zai soke wani yarjejeniya kuma rahotanni na nuni da cewa akwai alamun trump zai nemi majalisar ta maido da takunkumin fitaccen dan wasan kwallon kafa george waya da mataimakin shugaban kasar joseph bokai su ne 'yan takarar da ke gaba-gaba a kidayar ƙuri'un da ake a zaben shugaban kasar liberia sai dai jami'an zaben sun ce kashi uku kacal aka kidaya na ƙuri'un ya zuwa ya je alhamis kwanaki uku bayan da aka jefa ƙuri'u a rumfunan zaɓe a ranar talata da ta gabata masu kada ƙuri'a suka jefa ƙuri'unsu a wannan zaben da shine na farko cikin shekaru saba'in da zai ba da damar miƙa mulki daga zaɓaɓɓiyar gwamnati zuwa wata cikin lumana a ƙasar liberia wadda ke yammacin afirka sai dai jam'iyyar liberty ta nemi a dakatar da ƙidayar ƙuri'un bayan da ta yi ikirarin an tafka maguɗi al'ummar liberia ta garzaya zuwa rumfunan zaɓe ne a farkon makon nan a ƙoƙarin maye gurbin ellen johnson sirleaf mace ta farko da taɓa zama shugabar ƙasa a nahiyar afirka wacce kuma da taɓa samun lambar nobel ta zaman lafiya bayan da ta kammala wa'adin mulkinta na biyu shekaru shida-shida kamar yadda kundin tsarin mulkin ƙasar ya tanada mata. amurka ta ce za ta fice daga kungiyar raya ilimi kimiyya da al'adu ta majalisar ɗinkin duniya wato unesco bayan da ta zargi kungiyar da nuna adawa da wariya ga isra'ila a ranar 31 ga watan disambar baɗi ficewar amurka daga kungiyar za ta fara aiki a cewar ma'aikatar harkokin wajen amurkan sauyi kaɗan bayan wannan sanarwa da amurka ta fitar ita ma ƙasar isra'ila ta ayyana cewa za ta fice daga kungiyar tuni wata sanarwa da ofishin firayim ministan isra'ila ya fitar ta nuna an bai wa ma'aikatar harkokin wajen kasar umarnin fara shirye-shiryen ficewa daga kungiyar ta unesco tare da amurka firayim ministan isra'ila benjamin netanyahu ya kwatanta matakin da shugaba trump ya dauka a matsayin na jarumta a wani martani da kungiyar ta mayar ta unesco ta nuna takaicinta kan ficewar amurka wacce ta ce mamba ce da aka kafa kungiyar da ita jakadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya nikki haley ta ce ɗaukan wannan mataki ya zama dole tun bayan da ƙungiyar ta yanke shawarar ayyana tsohon birnin hebron da kuma wasu muhimman kaburbura a matsayin mallakin yankin falastinawa to ana shan labaran duniya ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya ce matakin gaggawa da ƙasashen duniya suka ɗauka ya taimaka kwarai wajen ƙawar cewa mummunan matsalar ƙarancin abinci a wasu yankuna. amma ya ce duk da haka har yanzu adadin mutanen da ke buƙatar abinci na ci gaba da ƙaruwa. A watan Fabrairu, Guterres ya yi gargaɗin cewa mutane miliyan ashirin na fuskantar barazanar yunwa a Sudan ta kudu da samaliya da arewa maso gabashin Najeriya da kuma Yamal, inda ya yi kiran neman taimakon dala biliyan biyar da 5.6 a shekarar nan. Sai da ya ce duk da cewa kasashen duniya sun kawo ɗaukin gaggawa har kuma aka samu kusan kashi saba'in. na kuɗaɗen da aka bukata. Matsalar samun hanyar kai ɗauki ga yankunan da ke buƙatar agajin ta kawo cikas wajen raba kayayyakin abincin. Guterres ya ƙara da cewa rikice-rikice da ake samu a yankunan su suke haifar da matsalar ƙarancin abinci ya kuma ce muddin ba a shawo kawo ƙarshen rikice-rikicen ba za a ci gaba da fuskantar matsalar ƙarancin abincin. wata 'yan karamar girgizar ƙasa ta auku da safiyar yau juma'a kusa da inda korea ta arewa ke kera makamanta na nukiliya a cewar hukumar da ke sa ido kan doron ƙasa ta amurka girgizar ƙasar mai karfin maki 2.9 ta auku ne kilomita 23 daga songbem yankin da korea ta arewa ta yi gwaje-gwajen makamanta na nukiliya in ji hukumar ta amurka lamarin na kama da girgizan kasa amma kuma ba za mu iya yanke hukuncin cewa ya faru ne da gaske ko kuma sanadiyar wasu aikace-aikacen dan adam ba ne hukumar ta kara da cewa gwajin makamin nukiliyar da kore ta arewan ta yi na karshe a ranar uku ga watan satumba ya haifar da girgizar kasa mai karfin maki 6.3 sai dai ba lalle ne a ce duk a lokacin da a kasa ta kaɗa ya zama cewa an yi gwajin makamin nukiliya domin a ranar 23 ga watan satumba an ɗauka wata girgizar ƙasa da ta auku a yankin na da nasaba da burbushin gwajin makamin nukiliyar da koriya arewa ta yi a farkon watan na satumba labaran duniya aka saurara daga sashen hausa na murya amurka anan washington dc To Madalla, a wani yunkuri na yaƙa cutar sankara a Najeriya, wasu ƙungiyoyi sun fito domin taimakawa gwamnati don a yaƙi cutar ga marta farar sanyin na da ƙarin bayani kan wannan batu a cewar hukumar lafiya ta duniya cutar sankara na ƙara yin barazana ga rayukan bil'adama a duk faɗin duniya inda lamarin ya fi kamari a nahiyar afirka ciki ko har da najeriya kididdiga ta nuna cewa kimanin mutane miliyan 7,600 ne ke rasa rayukansu a kowace shekara a duniya inda kuma ake hasashen adadin zai iya kaiwa miliyan 13 ya zuwa shekara ta 2030 a najeriya kadai cutar tana kisan mutane kusan dubu goma a kowace shekara yayin da kuma ake samun sababbin kamuwa da cutar kusan 250 a kowace shekara ta allah masana na ta ta'allaka karuwar barazanar cutar ga karancin ilimi da faɗakarwa da kuma karancin cibiyoyi da na'urorin maganin cutar wannan ya zaburar da wasu kungiyoyi masu zaman kansu fitowa da shirarwa domin marawa gwamnati baya wajen yaƙi da cutar ta sankara a najeriya mai ɗakin gwamnan jihar kebbi dr zainab atiku bagudu na cikin waɗanda suka bi sahu wajen fitowa da wani shiri na yaƙi da cutar mai suna medic aid foundation a turance to a gaskiya babban matsala da muke da shi a ba jihar kebbi kaɗai ba a nigeria da kuma afirka da muke yaƙi da shi shine rashin fahimtar abubuwan da ke kunshe cikin ciwo musamman ciwon sankara ciwon daji mutanenmu na gani kaman wani al'ajabi ne wani abu abu ne da kaman tsafi ko kuma dai abu dai wanda ba wai ciwo ne ba saboda haka ba su zuwa asibiti in suka kamu da ciwon nan muna amfani da wannan gidauniyan domin mu faɗakar da jama'a akan mahimmancin duba jikinsu irin abincin da za su rika ci na gina jiki na motsa jiki da kuma abin da ya kamata su yi idan sun lura da cewa akwai kamani yadda ciwon daji yake fitowa. Dr. Surayya Mansur Muhammad kwararriyar likita ce kuma ita ce ke shugabantar asusun na medic aid a nigeria. cutar sankara yanzu gaskiya a halin nigeria kamar ragowar kasashe na duniya gaba daya tana bukatar tallafi ba na gwamnati kadai ba har da al'umma baki daya saboda ciwo ne wanda kula da shi da kuma magance shi yana da tsada bayan tsada kuma na'urorin da ake bukata da za a magance shi suna da karanci eh, musamman a ƙasarmu na nigeria saboda haka muna kira ga da gwamnati da mutane masu hali wanda za su iya tallafawa su zo su agaji masu fama da wannan ciwo na sakara za a samu saukin eh, matsalan da ake samu na cewa babu na'ura ta gashi mai yakan wannan ciwon sakara sai ku ga mutane fita ake kasan waje ana yin wannan magani insha Allah in asibitocin mu nan suka samu za a samu saukin wannan magance wannan ciwo duk da yake dai asusun na mai ɗakin gwamnan zai maye duk faɗin Najeriya aikinsa to amma zai fi mai da hankali ga yaƙi da cutar a jihar Kebbi da kuma makwabtan jihohin Sokoto da Zamfara Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto Najeriya To a gaida Murtala Faruk na idan yanzu aka lalubo tashar ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. a shakata da wannan. To madalla idan muka tsallaka jamhuriyar Nijar kuma wata kungiya ce ta bai wa wasu mutanen garuruwa goma sha shida kyauta saboda himmar tsabtace mahallansu. Ga wakilin murya Amurka Tamar Abari da ƙarin bayani. kimanin garuruwa goma sha shida ne na gundumar bande aka mika wa tukuici kan tsabtar muhalli da amfani da salanga ko shadda da fasa yin bayan gari a filin allah kirikiri wata kungiya mai zaman kanta wato regis ar ce ta ba da kyaututtuka bayan horo da aka ba 'yan karkaran kamar yadda suke bayani yaya ado ga wannan aiki da aka yi na tsabta ina cikin jin daɗi jama'a sun gyara gari ta yi ƙoƙari ta yi aiki na tsafta tun daga shara mun shiga salanga mun yi salanga mun yi shara yau garin mu tatso yake mun tsafta sai garin mu babu kazamta ko daya komai mun gyara mun gyara tafashin mu mun gyara yaran mu watsu habu balle muna jin daɗi akan wani aiki na hanyar malaman tsafta kowa da kowa yana kan tsafta kowa da sallan gashi a garin balle tsaftar wannan tana kare cuta ta komi da komi wani haka cututtuka dai wani amai gudawa kawai dai shi ne ake kare shi cutar kwalara haka a ina tara biyo babu wani guda babu wani komi haka nan lahiya launi kawai wuri isa wajen amai da gudawa da cutar ciwon amadari da wani dukkan malati dai da muke tare da shi da yanzu mun bar shi ban mu da shi a bana ba mu ba ko guda daya da muna cikin duhu amma yanzu projet Rigis AR ta waye mana kai saboda Allah. Mun kula da shara ta cikin gida, mun gina salangu kowane gida, mun kula da shara ta bayan gari. Da a bayan gari, da a bayan gari muke zuwa muna bayi. Amma yanzu ko ina dusce ba ma bayi a bayan. Mun ga sauyi sosai bisa kan harkar rashin lafiya haka an samu sauki. sosai. Kana tsafta da muka gani sauyin da muka gani babu ciwulwuta irin tada babu ciwulwuta irin tada da yaran mu zawo amma yanzu duka ba sa da muka tsaftace muka tsarkake yanzu da ake cikin matsala amma yanzu kan mu yawa yanzu ba mu cikin matsala ko kwara daya. Muna farin ciki da wannan alheri da muka samu bisa ga jajircewar mu bisa ga wannan aiki na tsafta na sharar gari cikin gida da waje da salangu da muka gingina kowa da kowa baya zuwa baya ya yi kazanta. Shi ma wakilin na Regis AR din ya bayyana irin ci gaban da suka samu na game da aikin da suke yi. Baɗi in Allah ya kai mun rai ya kasance ba sha shidda ba watakila mun samu talatin da bisa ga wanga tsarkake muhalli shine muka ce ma declenchement institutionnel kenan saraki da merori da ma'aikata an ɗauko alƙawalin cikin garuruwa wagga husa a za a yada ta ta tsarkake muhalli kenan ka a yi mantuwa ya zan dalili ne wanga abu wanda za a ci gaba. Mai martaba sarkin bandi farin cikin shi ya nuna ya kuma tabbatar da cewa a shirye suke da su kawo tasu gudunmuwa a duk lokacin da bukatar hakan ta taso. Ko da dare aka kire mu akan wannan abu za mu hutu tun da mun gani abu ne mai muhimmanci. Ku kuma jama'a talakawa ina ƙara jinjina muku akan ƙoƙarin da kuke abin da aka gaya muku kuna ɗauka kuma suna jin daɗin su je su tarda ku. Tamar Abari muryar Amurka daga Damagaran a jamhuriyar Nijar. Ubangiji sarkin baiwa. Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki To a gaida tamar a bari ana tare da sashen Hausa na murya Amurka yanzu agogon a nan Washington na cewa karfe uku da minti goma sha biyar na dare ga shirinmu na gaba. Ya Jama'a Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin. Shirin kallabi yau ya samu bakuncin Hafsat Maina Muhammad, sabuwar ma'aikaciyar sashen Hausa na murya Amurka daga arewa maso gabashin Najeriya, 'yar asalin jihar Borno. A hiranmu da ita za ku ji yadda aka yi ta zo na Amurka, amma da farko ta fara da bada ɗan takaitaccen tarihin rayuwarta. An haife ni a jihar Kano a unguwar Fage, mm. inda na girma zuwa wani lokaci babana da yake yayi aikin soja muna ta yawo dai mun san yadda soja yake da zirga-zirga tafiya nan da can wanda kuma a lokacin ya kawo mu nan kasar amurka muna yara muka mm. taso a nan kuma muka koma gida muka yi karatu muka ci gaba da karatunmu har muka gama karatunmu na yi karatu a makaranta a nan kano watan fgc kano na yi kuma ggss dutse abuja makarantar mata a abuja a dutse alaji a can na gama na zo na yi a jami'ar bayar da yake kano na karanta watan harkar jarida kuma na yi aiki a kafafin yada labarai wadda ya, ya kama da pyramid fm kuma na koma na aiki a wani kamfanin yada labarai ko kuma gidan rediyo a vision fm na abuja da kuma lagos da dai sauransu gaskiya na yawo yawo sosai aikin jarida <laughs> eh, na aikin jarida gashi yawon ya kawo ki nan haka yawon ya kawo ni nan a murya amurka bayan haka na yi aiki da kungiyoyi masu zaman kansu kuma na buɗe nawa kungiyar mai zaman kanta inda na yi aiki da mata da matasa da yara arewa maso gabashin najeriya mun yi ayyuka sosai ya sunan kungiyar ki mai zaman kanta kungiyar sunanta choice for peace gender and development watan ra'ayin zaman lafiya da ra'ayin mata da yara ko matasa da kuma ci gaban al'umma gaba daya kamar waɗanne irin ayyuka ƙungiyar take gudanarwa mukan gudanar da uh, musamman yadda mata za su koyi cin dashin kansu da samun incin kansu musamman game da kula da 'ya'yansu mm. game da karatunsu lafiyarsu da kuma Uh, yadda za su koyi sana'a. To malama Hafsa ki dai gashi kin fito ne daga wannan fannin koko in ce daga arewa masu gabashin Najeriya. To kamar waɗanne irin tallafi ne ƙungiya ke ta bada ga mata da ke yankin ko kuma al'ummar yankin arewa maso gabashin najeriya na farko abin da ƙungiyata ta yi wanda yana ɗaya daga cikin abin da muke shine taimaka musu wajen gane cewa sun shiga cikin matsala mm-hmm. kuma muna tare da su wajen ba su magana da baki ta mm-hmm. yadda wajen karfafa su ba su shawarwari da kuma danne musu zuciya da abin da ya faru Hmm. saboda wani lokacin riƙe kuncin a zuciya shi ke kawo wani yanayin rashin hankali ya shafi yadda kake tunani ko kuma yadda kake ɗaukan hukunci ga al'amuran rayuwarka hmm. to matan nan mafi yawancinsu a yankin yobe da borno sun shiga cikin wannan matsalar hmm. kuma duk da cewa ana kai tallafi ana abubuwa da dama domin ganin cewa an taimaka musu ba a sa hankali wajen eh, tunanin ya lafiyar su take ba ko kuma ya, ya tunanin su yake mm. wani irin kunci suke ciki wani irin kunci yaran suke ciki mata da yawa sun sha zuwa su ce min ni gaskiya rayuwa ta ishe ni in na tambaye su to me kike so ki ai ni gaskiya gara ma mutu mm. to ka ce dan adam wanda Allah ya yi mishi arzikin rai ya ce yana son ya kashe kansa ko kuma zai mutu wannan babban tashin hankali ne sai kuma tallafa musu wajen gano wasu kungiyoyi daban da za su iya taimaka musu wajen samun kila muhalli ko hmm. jari ko kuma koma makaranta ko kuma taimakawa yaransu waɗanda suka koma gidajen su kenan na'am eh sai kuma ɗaya daga cikin abin da ƙungiyata take yi shine ina haɗa kai da wasu ƙungiyoyin masu ba da taimako kamar waɗanne kenan kamar su USAID USIP da sauransu hmm. Wa'annan ƙungiyoyin sukan ba da kuɗi ko kuma agaji wajen taimakawa jama'a da wannan rikicin ya same su. To malama Hafsa mun zo ga wani batu mai mahimmanci batun ba da tallafi musamman ma daga wasu kungiyoyin agaji ko kasashen waje ko kuma masu hannu da shuni. Mm. Yawancin lokaci sai ki ji kuma ana korafin cewa taimakon nan bai cika kaiwa ga hannun waɗanda suke buƙatar shi ba. Shin ina matsalar take? Jama'a ma sauraro lokaci ya ɗaga mana hannu don haka za mu dasa aya a nan sai kuma mako mai zuwa idan Allah kai mu za ku je mu ɗauke da amsar wannan tambayar. A madadin baƙuwar ta mu Hafsat Maina Muhammad da Miss Julie Gresham da ta taya na haɗa shirin ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. To a gaida Maryam Dauda yanzu kuma ga Nazir Ahmed Hausawa da sharhin jaridun Amurka. sharhin jaridun Amurka. A cikin shirin sharhin jaridun Amurka na wannan makon, za mu fara ne da jaridar Washington Post. Jaridar ta rawaito labari mai taken mummunan gobarar dajin da take kesa a yankin da ake sarrafa barasa na ci gaba da haɓaka inda tuni ta yi sanadiyar mutuwar mutane 23 da kuma ɗaruruwa da suka ɓata. Jaridar ta ci gaba da cewa iskar da ake walakabi da Diablo ta ci gaba da kaɗawa. Iskar dai a bushe take babu alamun ruwan sama a kusa. Haka kuma mummunar gobarar dajin mai kisa na ci gaba da bararraka arewacin California inda ake sarrafa barasa an kasa tsayar da ita ya zuwa ranar alhamis jami'ai sun yi gargadin cewa akwai yiwuwar wasu daga cikin manyan wutacen su haɗu wuri guda duk da kasancewar sabuwar wutar na ƙara ruwa kuma an sanar da dubban mutane su shirya barin gidajensu idan ba su bari ba tuni ana ci gaba da kwashe mutane a ciki har da umarnin kwashe mutanen da suke zaune a birnin calistoga wanda ke gundumar nafa ga baki ɗayansu har ila yau a jarida ta washington post ta rawaito labari mai taken trump ya yi barazana ga kamfanin labarai na nbc amma masana sun ce ba su ga wani abin tsoratarwa a cikin maganar ba labarin ya ce barazanar da shugaba trump ke yi akan lasisin kafar yada labarai ta nbc sakamakon rashin jin daɗin yadda bangaren yada labaran kamfanin ke bada rahotanni a kansa amma masana sun ce barazanar ba za ta iya zama wani abu mai muhimmanci ba A hakikanin al'amari kafar yada labaran bata bukatar lasisi, amma tashoshinsu na da bukata. NBC na da mallakin tashoshin talabijin a manyan birane, tashoshin da suke daukar labaran NBC da shirye-shiryensu a wasu wurare irin su Tribune da Cox. Lasisinsu na zuwa ne daga kwamitin sadarwa na gwamnatin tarayya da kuma ma'aikatun gwamnati masu zaman kansu, wanda mutumin da ke jagorancin su Trump ne ya naɗa shi. sai jaridar new york times jaridar ta rawaito labari mai taken mahaukaciyar guguwa goma cikin makonni goma yanzu kuma ophelia tarihi ya maimaita kansa bayan shekaru 124 labarin ya ci gaba da cewa yayin da ruwan sama mai tsanani da aka raɗa wa suna ophelia ke juyewa zuwa mahaukaciyar guguwa a ranar laraba da ta gabata shekarar 2017 ta kasance shekara ta farko a fiye da karni guda kuma ta hudu a tarihi wacce hadari da iska mai karfi guda goma na tekun atlantic ya zama mahaukaciyar guguwa a jere mahaukatan guguwar goma sun hada da franklin da gart da harvey da irma da jose da katia da lee da maria da net da kuma ophelia Ophelia dai tana can a nesa ne cikin tekun Atlantic sakamakon haka ba ta barazana ga Amurka duk da dai za ta shafi kasar Ireland. tun bayan shekarar 1893 ba a ƙara samun iskar tekun atlantic ta rike ɗaya zuwa muguwar guguwa har sau goma ba sharhin jaridin amurka na wannan makon kuka saurara nazar ahmad hausawa daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ke cewa mu zama lafiya to a gaishe ka yanzu kuma ga wannan saƙon aka waye gari masu koya ma 'ya'yanmu daga matan minista matan kwamishina matan tarakta matan wace ce su ake kaiwa in ka je makaranta sai ka yasta cikin inuwa ana ba yaro nono ana magana a adashe ana saƙa yara na cikin yaji suna ta wasa suna ta jeheje ba koyi ba koya masu kam ba mai martaba sarkin katsina alhaji abdulmumin kabir usman kenan ku saurari shirin nagari na kowa a kowace ranar lahadi cikin shirin hantsi domin samun ƙarin bayani sashin hausa na muryar amurka duniya a tafin hannunku to da fatan za a ci gaba da kasancewa da sashin hausa na muryar amurka yanzu kuma ga kaɗan daga cikin wasu ra'ayi da ku masu kuke turo mana Assalamu alaikum gidan rediyon muryar Amurka suna na Gambo Barau Fatasku daga tsohuwar kasuwa a garin Fatasku. A yau ina so da yi kira da mahukunta da cewa jiya an sa yaranmu ‘ya'yanmu a rudani kan ana zuwa makarantu ana allura a cibiya da kuma kai wannan abu ya razana mu kuma yara sun shiga rudani har da yawa daga cikin yara ba su je makaranta ba jiya don haka ke jan hankalin wannan gwamnati ta mu da cewa ya kamata ta tashi tsayin daka daga irin waɗannan abubuwa ba za faruwa. Ah, assalamu alaikum mai magana malam malam mai zanen hula kwallo. Sai akwai wani dama ne kira ga masu abin hawa daga kan keke zuwa babur zuwa mota. Don Allah mu riƙa yi wa masu tafiya a ƙasa sassauci a adalci. Mun taho da keke sai ka zo dab da mutum ka kaɗa maka rawa sai sa ya faɗi ya sama inda zai sai ka zo dab da mutum ka taɓa hon ya inda zai yi ma saboda san ka zo kuta ba ma in ka ba shi gab inda zai iya kaucewa a ruwan sanyi kannan hon ɗin nan bai dame shi ba haka kuma mun shigo gari da abin hawa akwai inda bakin tasha ne mota tana hawa akwai inda layi ne yake tsallakawa lalla mu a hankali kasancewa halin da ake cikin tunani yawa mutane yawa wani zai iya hawa titin nan bai duba ba kai kuma ka zo da gudu gaskiya an ka kaɗe ba kamar alaji ba ko ka cutar da shi tunda ya kamata gari ba gurin gudu ba ne gari a tafi hankali. To madalla da fatan za a ci gaba da kiran ma'ana bar mana wannan saƙonnin da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. to a yau juma'a ke sa ran shugaban amurka donald trump zai janye goyon bayan kasar ga matsayar da aka cimma ta dakila shirin makaman nukilin iran amma kuma ya sauya ra'ayinsa kan soke shirin a maimakon haka ana sa ran zai shimfiɗa sabbin tsare-tsare kan wannan yarjejeniya ana sashen mai yiwuwa shugaba trump ya bayyana cewa matsayar da aka cimma da hukumomin washington da wasu kasashe biyar a shekarar 2015 ba ta kare wani muradin amurka ta fuskar tsaro fitaccen dan wasan kwallon kafa george weah da mataimakin shugaban kasar joseph bokai su ne 'yan takara da ke gaba-gaba gida kuri'un da ake a zaben shugaban kasar liberia sai da jami'an zaben sun ce kashi uku kacal aka kidaya na kuri'un ya zuwa jiya alhamis kwanaki uku bayan da aka jefa kuri'u a rumfunan zaɓe a ran talata da ta gabata masu kada kuri'a suka jefa kuri'unsu a wannan zaɓe da shine na farko cikin shekaru saba'in wanda zai ba da damar miƙa mulki daga zababbiyar gwamnati zuwa wata cikin lumana ƙasar ta liberia wacce ke yammacin afirka sai dai jam'iyyar liberty ta nemi da a dakatar da kidayar ƙuri'un bayan da ta yi ikirarin an tafka magudi amurka ta ce za ta fice daga ƙungiyar raya ilimi kimiyya da al'adu ta majalisar ɗinkin duniya wato unesco bayan da ta zargi ƙungiyar da nuna adawa da wariya ga isra'ila a ranar 31 ga watan disambar baɗi ficewar amurka daga ƙungiyar za ta fara aiki a cewar ma'aikatar harkokin wajen amurka sawayi kaɗan bayan haka wannan bayan wannan sanarwa da amurka ta fitar ita ma ƙasar isra'ila ta ayyana cewa za ta fice daga ƙungiyar tuni wata sanarwa da ofishin jikadancin wato ofishin firayim ministan isra'ila ya fitar ta nuna an baiwa ma'aikatar harkokin wajen ƙasar umarnin fara shirye-shiryen ficewa daga ƙungiyar ta unesco tare da amurka To madalla masu mu a nan muka karshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya na gabatar da shirin sai kuma Cuba Hiro ne wanda ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni da ma injiniyan mu ne Mr. Jan. Nisar fil hashin gumel ke cewa sai Allah ya ƙara haɗa mu. Salamu alaikum.